أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi tasirin jagoranci da kuma malami a cikin al'amarin gyaran ruhi da kuma tsarkake zuciya hakanan kuma da kyautata ɗabi'u insha Allah cikin wannan darasi ma zai kasance ƙarasawa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu ya mana jagora a cikin lamarinmu cikin darasin da ya gabata mun yi bayanin sashen ayoyi na alkur'ani masu girma da ma hadisan musulunci riwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma iyalan gidansa tsarkaka inda muka ga muhimmancin jagoranci da kuma irin tasirin da yake da shi cikin al'amarin gyara ruhi da kuma tarbiyyantar da zuciya yanzu ma za mu ƙara bayyana sashen ruwayoyi na musulunci wanda suke bayyana kuma suke tabbatar da wannan hakika daga ciki muna da hadisi wanda ya zo daga imamu sadiq alaihi salam أنه قال لجابر الجعفي رحمة الله عليه yana ce ma jabirul watan imamu sadiq alaihi salam kenan yake ce masa iza aratta an ta'lama anna fika khairan fanzur ila qalbik fa in kana yuhibbu ahla ta'atillah ويبغض أحلى معصيته ففيك خير والله يحبك وإن كان يبغض أحلى طاعة الله ويحب أحلى معصيته فليس فيك خير والله يبغضك والمرء مع من أحب wannan hadisin ya zo a cikin usulul kafi mujalladi na biyu shahi na 126 kenan idan muka yi ta'ammali muka yi tadabburi cikin wannan hadisin zai iya nuna mana muhimmancin jagoranci da kuma son jagorori na addini da ma son bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta da irin tasirin da yake da shi a janibin tarbiyyantar da ruhi da tarbiyyantar da zuciya hakanan kuma da kyautata ɗabi'u imamu sadiq alaihi salam yana bayyana ma jabirul jufi wannan hakika yana ce masa idan kana son kasancewa kai mutum ne wanda yake tattare da alkhairi wato kai mutumin kwarai ne to yana bukatan kai nazari a cikin zuwa ga zuciyanka kai nazari cikin zuciyanka ka bincika zuciyanka ka jarrabe zuciyanka ka gani idan zuciyanka ya kasance yana son ma'abuta da'a ga Allah subhanahu wata'ala kuma yana ƙiyayya ga ma'abuta sabon Allah subhanahu wata'ala to alkhairi na tare da kai wannan kuma ya tabbatar cewa Allah ta'ala yana son ka idan kuma ka kasance ka bincika zuciyanka sai ka ga cewa zuciyanka yana ƙiyya da ma'abuta bin Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma yana soyayya da ma'abuta sabon Allah subhanahu wata'ala to falaisa fika khair babu wani alkhairi tare da kai wallahu yabgiduk Allah ta'ala yana ƙiyya da kai Allah yana hushi da kai saboda mi saboda walmar umma a habba mutum yana tare da wanda yake so kenan idan mun yi tunani kun muka yi tadabburi sosai cikin wannan hadisin za mu ga yana ɗauke da haƙa'iƙ masu muhimmancin gaske cikin maudu'in da muke magana saboda me saboda so da kuma miƙa wilaya ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta yana da matukan tasiri a cikin al'amarin gyara zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya idan mutum ya shiga wannan majal din, idan mutum ya shiga wannan fage na ƙoƙarin gyara zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya da kuma kyautata ɗabi'u mutum zai ga cewa yana buƙatan ya sani ya zuwa ga wace marhala ce ya kai ya kai marhala wanda ya kasance daga cikin ma'abuta alkhairi ko kuwa ya kai marhala wanda zai kasance daga cikin waɗanda Allah subhanahu ta'ala yake so ko kuwa dewa daga cikinmu suna tambayan kansu ire-iren waɗannan tambayoyi ɗin wani lokaci zaga cewa mutum yana tambaya yana ganin cewa yana yawaita sallah yana yawaita azumi yana yawaita zakka haji da sauransu yana ganin kanshi zahiran yana daga cikin ma'abuta addini masu iltizami da addini amma yana samun shakku a cikin zuciyar shi hanya wannan aikin da yake yana yi yana ga samun karbuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala ko kuwa hanya har yanzu yana daga cikin ma'abuta alkhairi ko kuwa yakan tambayan kanshi to cikin wannan hadisi idan muka yi tadabbure za mu iya samun ansan irin wannan tambaya ga waɗanda suke irin wannan tambayoyi shine imamu sadiq alaihi salam yake nuna cewa in kana son ka fahimci haka to al'amari ne sa sauka shine za ka bincike zuciyanka ka yi nazari a cikin zuciyanka ka gani idan kai ka kasance kana son bayan allah subhanahu ta'ala managarta kana ƙin maƙiya allah subhanahu ta'ala masu mummunan aiki to lallai alkhairi na tattare da kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka idan ya kasance kuma akasin haka ne watan ya kasance cikin zuciyanka akwai ƙiyayya da bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta akwai soyayya da miyagun mutane ma'abuta sabon Allah subhanahu wa ta'ala to babu wani alkhairi tare da kai sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana hushi da kai saboda me saboda mutum yana tare da wanda yake so watan kenan idan ka kasance kana son bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta kana tare da su idan ka kasance kana ƙin maƙiya Allah subhanahu wa ta'ala ba ka tare da su hakanan akasin hakanan idan ka kasance kana son miyagun mutane to kana tare da su idan ya kasance kana ƙin mutanen kwarai to baka tare da su kinan wannan hadisin yana dauke da ma'anoni sosan gaske masu tarin muhimmanci wanda za mu ɗauke su matsayin ma'auni wurin fahimtan a wani mustawa ne muke a wani marhala ne muke cikin al'amarin gyaran zuciyarmu da kuma tarbiyyantar da zuciyarmu da kuma kyautata ɗabi'unmu kinan wannan wani makami ne ko kuma in ce wani mabuɗi ne na fahimtan hanyoyi waɗanda za su baka daman ka gane a wani matsayi ne kake a lokacin da kake ƙoƙarin ganin cewa ka tarbiyantar da kanka gyara kanka lokaci guda kuma yana nuna mana muhimmancin son bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta da kuma ƙin maƙiya Allah subhanahu wa wannan hadisin ma shi ma yana shiga cikin jerin hadisan da muka ambata wanda suka gabata dangane da abin da ya shahi wilaya da kuma bara'a da kuma tasirinsu a cikin al'amarin gyaran zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya idan ka riƙe jagorori managarta kana son su kana ƙoƙarin koyi da su tabbas za ka kasance tare da su hakanan idan ka riƙe jagorori na banza kana tare da su tabbas za kasance tare da su kenan wannan al'amari yana bukatar ya zamanto mutum ya yi tunani ya lura ya yi duka ya kiyaye sosan gaske cikin wannan amaliya din kada ya kasance mutum ya ɓata aikin shi bai sani ba don ka kasance kana yawaita ayyuka na addinin musulunci kana yawan ayyuka na alkhairi amma kuma kana son miyagun mutane kana son fasikai kana son azzalumai kana son fajirai wannan baya da wani kima a wurin Allah subhanahu wataala duk ayyukan da kake na alkhairi zaka kasance ne tare da shi saboda mutum yana tare da wanda yake so amma in ya kasance ayyukanka suna da kyawu ka yi iltizami da ayyuka na musulunci ka yi iltizami da nagartan ayyuka kuma ya kasance kana son bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta kana kin makiya Allah subhanahu wa ta'ala to aikinka karbe ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala alkhairi na tare da kai kai ma abucin alkhairi ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka wannan kenan babban matsayi ne babban daraja ne da mutum zai iya samu a cikin wannan al'amarin ya zamanto Allah subhanahu wata'ala yana son ka dewa suna son Allah subhanahu wata'ala kuma suna son a ce Allah ta'ala yana son su amma tana yawa sun kuskure ma hanyar da za a bi Allah subhanahu wata'ala ya so mutum ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai bi Allah subhanahu wata'ala ya so shi shine kasance yana soyayya da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta sannan ya zamanto yana ƙiyayya da makiya Allah subhanahu wata'ala kinan lazim ne ya zamanto mun iltifati wannan janibin hakan muna da hadisi shi ma an ruwaito daga imamul baqir alaihi salam shi ma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa salam yana bayyana wannan al'amar yana cewa waddul mu'min lil mu'min fillah min a'zami shu'abil iman ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو min asfiya'illah wannan hadisin ya zo cikin biharul anwar cikin mujalladi na 66 shahi na 240 hadisi na 14 manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bayyana mana cikin wannan al'amar cikin wannan hadisin <laughs> wanda Imam al-Baqir alaihi salam ya rawaito yana cewa san mumini ga mumini saboda Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin manya-manyan ɓangarori na imani wata imani bangare-bangare ne kashi-kashi ne janibi-janibi ne mustawa-mustawa ne ya to mumini yana son ɗan uwan shi mumini saboda Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin manya-manyan darajoji da kuma rahil na imani maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku saurara duk wanda ya so wani saboda Allah kuma ya ƙi shi saboda Allah kuma ya bada saboda Allah kuma ya hani saboda Allah ma'ana ya hana saboda Allah to lalle wannan mutum yana daga cikin tsarkakakkun bayi na Allah subhanahu wata'ala kenan wannan mai ma'auni a nan wurin shine mi shine kasance kana son waɗanda Allah ta'ala yake so kana kana da Allah ta'ala yake ki in ma za ka bada ne kana bada ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake so a ba in ma za ka yi hani ne za ka hana ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai so a ba in kai haka ka samu kanka cikin bayan Allah subhanahu wata'ala ku maudu'in da muke magana a kansa shine tarbiyyar zuciya da kuma tsarkake zuciya da kuma kyautata ɗabi'u ta hanyar koyi da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta ko kuma riko da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta a babban mustawa wanda za a samu daga cikin wannan bayan Allah subhanahu wata'ala managarta su ne annabawa manzanni da kuma wasiyansu sai kuma marhala mai biyo masa malamai kenan wanda suka yi riko da su wanda suke aiki da iliminsu ma'abuta tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan duk lokacin da mutum ya yi wannan abin zai samu tsarkin zuciya zai samu tsarkakan zuciya zuciyan shi zai gyaru ruhin shi zai gyaru ɗabi'in su za su gyaru saboda mi saboda ya riko da bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta wannan kenan yana nuna mana muhimmancin riko da bayan Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin abin koyi cikin al'amarin tarbiyyantar da zuciya da kuma gyara zuciya da kuma kyauta ɗabi'u wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin